Wani hukunci ne aka yi tanadi idan mutum ya taka dokar kundin zaɓe? Wa'inda ke rabawa ko ke da niyyar rabawa bilita ko wata takarda da ta shafi farfagandun zaɓe kafin lokacin za su kwashi hukuncin kaso na kwana goma zuwa shekara ɗaya da tara mai iya tashi jika goma zuwa jika ɗari na sefa ko kuma hukunci guda cikin wa'annan banda kuma sai an tattaro takardun da aka riga aka raba duk mutunan da aka kama da takardu ko kuri'a bayan takardun shaidun jam'iyyu kafin ranar zaɓe da su da abokanan haɗin bakin su za su kwashi hukuncin kaso na shekara biyar kuma da taron miliyan biyar na sefa banda kuma sai an tattaro takardun da aka riga aka raba duk wani jami'in bariki ko na ƙaramar hukuma da ya raba wasu takardun zaɓe ko kuri'u na takara ko kuma nuna kishin jam'iyya a lokacin aikinsa kuma a cikin kakin aiki za ya kwashi hukunci na kaso na shekara ɗaya zuwa uku da kuma tara na jika 20 zuwa jika 300 na sefa ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin duk wanda aka kama da laifin yakin neman zaɓe ba a cikin lokacin da aka ƙayyada ba za ya kwashi hukuncin kaso na shekara ɗaya zuwa uku da tara ta jika 20 zuwa jika 300 na sefa ko kuma ɗaya daga cikin wa'annan hukuncin kamar yadda ayar doka mai lamba 179 kuma da aya 180 na kundin zaɓe ya hukunta duk sanda ka taka kundin zaɓe bancin hukuncin kaso da zuzu ya ɗauka kuma da tara duk abin da aka yi aiki da shi wajen aikata laifin za a kwace sa kamar takardun tallar yakin neman zaɓe ko kuri'u za a kwace shi ga hannun mutumin. Wa yake da hurumin kai kara idan aka taka dokar kundin zaɓe? Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na yankin, 'yan sanda da jandarma ko babban alƙalin jamhuriya. Wa yake iya faɗa wa waɗannan shama'ai? Kowanne ɗan ƙasa yana iya fallasa kowanne ne ya taka kundin zaɓe. Kowace ƙungiyar siyasa duk mutunan da ya balaga za ya iya kai ƙara inda aka taka kundin zaɓe. sai mutum ya gabatar da hujjoji domin kai kara ga shari'a ko kuma ga hukumar seni. Ba mutum da kansa bane za ya kawo shaida wannan aikin 'yan sanda ne.